والسلام على اسعد النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري عقدة من لساني يفقه قولي وهكذا السلام عليكم ورحمه الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 24 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1425 bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na ah, shida kenan ko shida ga watan sha daya shekara ta 2004 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 92 cikin suratul an'am yau kuma za mu tashi farkon aya ta 93 kafin haka akwai tambayoyi mai tambayar farko yana tambaya ne dangane da yin sallar takalmi ya halatta mutum ya yi sallar takalmi ko bai halatta ba da yake nan sannan kuma yin sallah lokacin da mutum ya zanzare kuma ya sa bel ya halatta din shi ma ko bai halatta ba yin sallar takalmi ya halatta in babu jisa a jikinsa asali ma waɗansu malamai sun kan shi matsayin mustahabbi in har babu najasa a jikin takalmi din a takaice ne ja'izi ne don hadisai sun nuna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi yace sallu fi ni'alikum fa innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim ku rinka yin sallar takalmin domin yahudawa ba sa yin sallar takalmin wata rana manzon Allah ya fara sallah tsakanin shi da sahabbai yana musulmanci da takalmi a kafarsa su ma dukkaninsu da takalma a kafafunsu yayin da manzon Allah ya sallaci wani adadi na rakawoyi sai suka ga ya cire takalmansa duk sahabbai kowa sai ya cire takalmansa bayan annabi sallallahu ya kammala sallah sai ya tambaye su me yasa kuka cire takalmanku sai suka ce kai ne muka ga kana sallah ka cire takalmanka sai ce to ai ni mala'ika jibril ne ya zo ya bani bayanin cewa a jikin takalmin nawa akwai najasa ko kuma wani mala'ikan ya zama ko wannan bayanin yace da haka idan ɗaya daga cikin ku yazo zai yi sallah sai ya duba takalminsa ya gani in babu nisa a jiki sai ya sallarsa da shi to waɗannan hadisai suna hukuncin mutum ya yi sallah da takalmi to amma ya danganta ga fahimtar mutane game da wannan mas'ala domin mutane na iya inkarin abu in ba su san shi ba a addinance ba wai kin sunnar manzon Allah suke ba ko suna adawa da wata doka cikin dokokin musulunci a'a jahilci ne ke gadar musu su yi inkarin abin da suka ga sabo a wajen kuma yana daga cikin hikima ta fuskar da'awa ta fuskar wa'azi yayin da kake tare da mutane wanda ba su san wannan sunnar ba ba lalle ne kai sallar takalmi a gaban su tunda dai in har ka mutu kana sallah ba takalmi a kafar ka a lahira ba za a tambaye ka ba dan me baka taba yin sallar takalmi ba ya kamata mu fahimci wannan ta fuskar fiqh da'awa da ko wanda da ya fahimci wata sunna ko wani mustahabi yana kokarin sai ya aiwatar a wurin mutanen da ba sani ba to kaga waɗanda ba sani ba ta iya tuhumar kamar da cewa ko yin addini ne wani lokacin ba su ce kai arne ne wani lokacin su bada duk abin da suka ga dama game da kai abin da ya kawo haka shine jahilci amma idan ka karantar da mutane ko an yada wannan sunna ta fuskar karatu jama'a sun ji to wannan kaga dan kayi aiki da ita wannan ba zai tayar da wata kura ko mutane su ga abin ya mata gingirin gim a kansu ba ɗaya kenan sannan na biyu waɗansu sukan yi ƙoƙarin aiwatar da irin wannan sunna ko da a cikin masallaci ne wanda yake shimfiɗe da shimfiɗa sannan kuma da damana sun tattako ta'i an yi ruwa su ce za su shigo takalmi da kafa da zuba masallaci da takalmi a kafa su to kaga wannan wato maslahar da yake son ya tabbatar ta ci karo da mafsada kuma da zai haifar wanda kuma ka'ida ta malamai shine dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih wato dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih yayin da ya kasance ga wata maslaha wani gyara wani amfani da kake son ka tabbatar amma kuma wajen tabbatar da shi zai kawo wata barna to malamai suka ce ka hana barnan faruwa ya fi wancan amfanin da kake so ka jawo muhimmanci ina ba ta yan sun fahimta ga wannan sai maganar belt kila abin da zai ja hankalin shi mai wannan tambaya shine belt galibi akwai na roba sannan kuma akwai na fata fata kuma ta iya zamantowa ta mushe ce dan fata ta zanto ta mushe matukar an je ta ko ta riga ta tsarkaka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce ayyuma ihabin dubidha faqad tahura dukkan fata da aka riga aka je ta ko ta riga ta zama mai tsarki manzo Allah sallallahu alaihi ya ga sahabbai waɗansu daga cikin sahabbai suna jan akuya ta mutu za su kai su jefar sai manzo Allah ce halla in tafa'atum bi ihabiha ina ma ku fede ku amfana da fatarta ma'ana ko da mushen rago kai a gidanka mushen sa mushen akuya daga mutuwar dabba ka iya fedewa ka zubar da naman ko ka jefar karnuka su ci ko ka binne amma fatar sai ka je mai kai amfani da ita ya halatta kar hasara din da yawa sai ka rage hasara ko ba haka ba to kaga wannan idan kana tambaya ne dangane da fatar babu matsala amma da haka mutum zai iya sa belt a jikin shi ya zanto ba zanzaro yayi ba a belt din yana cikin ya daure wandonsa da shi sannan kuma ya daure riga a sama kaga zai iya sallarsa da shi amma idan ya zanzaro da shi ya zanzare to wannan kawai abin da zai kawo cikas ba wai sa belt din ba ya da shiga ta waɗanda ba musulmi ba ina fata an fahimta sannan kuma lokacin da mutum ya zanzare din wato zaka samu cewa waɗansu bangarori na jikinsa sukan bayyana duk mai zanzaro idan ka lura baya cika ruku'i baya cika sujada a cikin sallah a dakkane ke haka Allahu akbar Allahu ba yanda za a yi sake domin idan ya sake zanzaro zai ya mutu to manzo Allah ko ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa babu sallah ga dukkan mutumin da bai cika ruku'i ko bai cika sujada a cikin sallah ba yana daga cikin rukunan sallah ya kasance ka miƙar da gadon bayanka a cikin ruku'i da kuma cikin sujada haka manzo Allah ya nuna cikin hadisi to wannan illar da ke cikin wannan shine amma kawai idan mutum ya sa belt ne a jikin shi wannan ba laifi bane ba amma in ya zanzare ne sai da ba wata riga a sama da za ta rufe wannan zanzaran to shine laifi don zai hana shi sakewa sosai a cikin sallah wannan kuma yana tambaya akan sallar idi idan ta hada da juma'a idan sallar idi ta hada da juma'a wajibcin juma'a ya faɗi kamar yadda hadisi ya nuna wato mutum yana da zaɓi ya zauna gida ya azhar kuma in ya samu dama ya je masallaci kuma ya juma'a to sai dai cikin wanne yafi manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace wanda ya ga dama ya zauna gida ya azhar ba sai ya je juma'a ba wanda ya ga dama ya tafi juma'a sai ce fa inna mujammi'una amma mu kan mu tafi juma'a ma'ana <laughs> in ka zauna gida ba kai laifi ba amma idan ka je ya fi akwai fifiko da lada idan mutum bai je ba ba a tuhuma sa dan me baka je juma'a ba in dai ranar idi ne idi in ya ci karo da juma'a wannan shine hukunci wannan wata jawar Allah ce ta kanar ta Kano tun daga Kano ta rubuto ta ke koke kan wani malamin su da yake karantarwa a wata babbar kwaleji cikin kwalejoji na gwamnatin jiha wanda yake matsawa musamman ga mata waɗanda suke karatu na Islamic Studies to bata faɗi nau'in matsawar ba amma dai abin da na fahimta a cikin jumlatacciyar takaddarta shine ga alama yakan matsa wajen sanya sutura da ta dace da addinin musulunci matsawar da ta wuce kima dan yakan sa ko dole sai an sa niqabi ko wani abu makamancin haka sa niqabi kamar yadda na sha faɗa cewa bisa ga zance mafi inganci ba wajibi bane ba ce jiki shine wajibi niqabi kuma an so idan mace bata yi niqabi ba za a ta yi laifi ba a takaice dai ko ma dai wani din nau'in matsawa yake yi manzo Allah ya ce yasiru wala tu'assir wa bashiru wa la sauƙaƙa kada ku tsananta ku zama masu bushara kada ku kori mutane wajen bin Allah dan yi da rubutu a cikin takardarta matsawar ta yi yawa da har waɗansu ma daga cikin mata sukan yanke shawarar barin department na Islamic Studies su koma waɗansu department daban da karatunsu saboda shi malamin shi kadai kuma sun kai shi kara wajen provost amma bai dauki wani mataki da ya dace ba ko kuma dai an dauka amma dai bai tasiri ba fatan mu wannan malami idan ya ji wannan kira ya duba wannan abu ya sani cewa shi dinnan mai tarbiyya ne dalibi lokacin da yake gaban su tarbiyyantar sa yake kan tsarin da zai zama malami nan gaba sawa'un dalibi namiji ne ko daliba mace ce so ake tasirin ɗabi'unka da halayyarka a gansu a tattare da ɗalibanka ubangiji ta Allah ya yi mana gamdakatar zuwa ga abin da ke shine daidai wannan kuma wata dogo ta takarda ce wata bayar Allah ta rubuto ta kawo karan um, abin da ya faru tsakaninta da wani dan mijinta wanda ba ita ce ta haife shi ba ga alama yakan ya yakan bata mata suna ta waɗansu hanyoyi da basu dace ba wannan magana ban tsammani ba su dace mu karanta ta haka ba sai dai idan Allah ya sa kin ji kina da daman ki same ni dan baki shawarwarin da suka dace matsalar taki ina jin ba za ta warware ba ta hanyar karanta takardar anan gudu wannan kuma roƙo yake da jan hankali cewa ya kamata kwamitin shari'a na jihar borno su yi abin da ya dace wajen tuntuɓar gwamnati za a aiwatar da shari'a musulunci a jihar borno yace domin abin da kai ce da bakin ciki a nan unguwar madaganari da ke nan kusa da wannan masallaci za ka samu cewa ana sayar da giya har ma a gidajen da ba su da lasisi ana sayar da giya kuma kamar ba komai aka yi kamar ba a laifin komai ba ina jin wannan takarda zan mai da ita zuwa ga your excellency ko ba haka ba eh, muna ba da shawara da kan kwarai da gwamnatin jihar Borno ya kamata a yi kokarin aiwatar da shari'ar musulunci a aikace sannan muna jan hankalin su ma kansu yan kwamitin shari'a din zaratan malamai da suke ciki da tijansu da tsakatsakiyansu da matasansu su yi kokarin tsarawa gwamnati shawarwari na gari da matakai yadda ya kamata a aiwatar da shari'a din daki daki ta hanyoyin da suka dace ko mu sani cewa aiwatar da shari'ar musulunci din nan ba wajibi ne da Allah madaukakin sarki ya rataya akan dukkan wanda yake gudanar da mulki ba wai magana ce ta an ba shi zabi na in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya bari ba abu ne da Allah ya wajabta masa kuma na faɗa a cikin karatu a bara idan ba a manta ba na ce a ƙasa irin Najeriya aiwatar da shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari wani abu ne da zai yi wahala kwarai da gaske zai yi wahala a kowace jiha hatta jihar zamfara ka ce an aiwatar da shari'a ɗari bisa ɗari ko kano ko wata jiha zai yi wahala domin idan ka lura da yadda tsari yake tsari na federalism wato jihohi suna da dan wani cin gashin kai ne a waɗansu ɓangarori amma akwai waɗansu ɓangarori na gudanar da mulki wanda dole dokokin gwamnatin tarayya ne za su yi su fasidan akan na state ba yadda za a yi jiha ta yi dole ta bi ka'idar gwamnatin tarayya jiha ba ta da sojojinta ba ta da yan sandanta za ka zo aiwatar da shari'ar musulunci kana gwamna musulmi a turo ma kwamishinan yan sanda wanda ba musulmi ba a turo ma darakta ss wanda ba musulmi ba brigade commander wanda ba musulmi ba a waye controller na custom kana immigration duk wanda ba musulmi ba kana da buƙatar dukkan waɗannan wajen aiwatar da abin da ake kira tsarin musulunci a cikin gwamnati to su ba musulmi ba kuma an ba su yancin su yi addinin su kaga da wuya su zo su kare naka da haka a nan gurin sai su fi baiwa dokokin ƙasa muhimmanci sama da dokar Allah kuma hasilan ma waɗansu daga cikinsu za su yi ƙoƙari ne wajen daƙile cin nasarar shari'ar musulunci ba ma abin da muke cewa shi ne idan har wani gwamna daga cikin gwamnoni ya samu damar aiwatar da kashi hamsin cikin ɗari na shari'ar musulunci a jihar sa hamsin ya kasa to wannan hamsin din da yake da damar ya aiwatar bai aiwatar ba sai ya zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama waccan hamsin da ya kasa Allah ba zai tambaye shi ba saboda ka'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wusa idan wani gwamna ya zanto cewa yana da damar aiwatar da kashi talatin ne na shari'ar musulunci saba'in ta fi karfin shi ba zai iya ba to wannan talatin ɗin idan ya yi ashirin bai cika goma ba sai an tambaye shi don mai bai goma nan ba a ranar tashin kyamu amma ba za a tambaye shi ragowar saba'in ɗin batun da ta fi karfin su idan zai iya yin ashirin da biyar sai ya aiwatar da ashirin ya kyale biyar bai ba sai ya zama abin tambaya gaban Allah ranar tashin kyamu to wannan shi abin da ya kamata gwamnonin mu su fahimta cewa akwai bambanci kwarai da gaske jiha irin ta Borno da jiha irin ta Kano Kano ba ta da matsala da waɗansu sabuwar Kirista masu yawa da fasantis ɗinsu ka san su cikin ɗari ya kai su daƙile shari'a makamancin wanda ake da shi a Borno amma kuma duk da haka na barna kuma ai bai kai na Kaduna yawa ba ina ba ta an fahimta na barna kuma haka bai kai na wato ainihin ka'i cewa jihar Naija yawa ba fasantis ɗin waɗanda ba musulmi ba a jihar Borno bai kai na jihar Naija yawa ba ina ba ta an fahimta to waɗannan abubuwa su ne gwamnoni ya kamata su lura da su wato ba wai muna neman su su yi abin da ya fi karfin su bane ba a'a muna ba su shawara da jan hankalin su yi abin da bai fi karfin su wannan shine abin da ke wajibi a su sannan akwai waɗanda za su yi ta rubuce rubuce da sunan musulunci suna cewa ai yanzu ba lokacin aiwatar da shari'a bane ba kasa tana cikin talauci dan me za a yi shari'a sai an koshi sai an yi menene to yanzu da aka ƙi shari'a din wani aiki ake na raya kasa a cikin jihohinmu na a a gani to ba a aikin raya kasa din sannan kuma ba a shari'a su kuma wadancan masu rubuce rubuce cikin jaridu ta suke a lokacin Umar dan Khattab da aka yi yunwa an an daina yanke hannun barawa to sai sai Umar kuma ya kyale barayi suna suna ta sata ko kuma ya kyale mutane cikin yunwar ko ya dauki mataki to a yanzu da ake fashi da makami wani mataki gwamnati ta dauka so a suka fi kowa talauci a kasar nan dan sanda kowa ya fi kowa ta gayyara jami'an tsaro dukkan wani mai dabara a cikin tagayyara yake sai wanda yake waɗansu sana'o'i shi a gefe ɗaya na daban shine kawai za ka samu yana cikin wani hali ko kuma a'a wanda ya mayar da rashawa hanyar cin abinci dama ba ma ya tunanin albashinsa irin yadda yake tunanin mai zai samu to ya za a yi kasa a zauna lafiya haka sai a ɗauke ka daga nan wurin jihar Borno sai a tura ka Sokoto an yi maka transfer kana da mace kana da ya'ya biyar ko ya'ya shida ko bakwai ka je can gurin babu gidan da za ka zauna da iyalinka ka bar sa nan gurin kuma wanda aka kawo yana son ka tashi ka bar masa gidan da kake can baka samu sabon gida ba ka tura ka ina wannan shi ya kawo cin hanci shi ya kawo corruption a wannan kasa to amma duk wannan masu rubuce rubucen ba sa magana akan irin wannan sai da an yi magana sai da sai a ah, shari'a ai shari'a tashi hankali ce ai shari'a mai ne wannan gaskiya wato cutar addinin musulunci cike ta inda ba su sani ba kuma a cikin maganganun su akwai jahilci mai yawan gaske domin waye yake wai sai an koshi za a yi shari'a ga hadisi na cikin sahih bukhari ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ba mu fara koshi ba sai lokacin da aka bude khaybar an yakin khaybar ne kuma a shekara ta bakwai bayan hijira shekara goma sha uku a makka da shekara bakwai tur a madina duk ana aiwatar da shari'a amma ana cikin yunwa da fatara da talauci ba ce ba da shari'a har sai an koshi sannan ka faɗa mun wani wata al'umma da aka taɓa yi a duniya ko ta musulmai ko ta kafirai duk wadatar ta wanda mawadatan cikinta suka ɗara talakawan ta yawa masu jin daɗin cikinta suka ɗara masu shin wahalar ta yawa a kowace ƙasa a duniya har Amerika har japan har faransa har ingila har hungariya har dukkan wata ƙasa ta duniya duk inda ake a duniya hikimar Allah ta zartar da talakawa suka fi yawa sama da masu wadata masu shin wahala suka fi yawa sama da masu jin daɗi sai dai kawai ka samu tsarin gudanar da mulkin kasa ya kasance akwai tallafi da talaka yake samu wanda shi yake lallashin sa akwai wani tsaro da talaka yake samu wanda shi yake lallashin sa akwai wani tsari na koyawa talaka sana'a yadda na dalili ta kansa amma ba wai a ce ya fita daga cikin kangin talauci ba da haka masu cewa wai sanar da aka yi wadata za a yi shari'a waɗannan ba su san ma da ma shari'a ba kuma hasalan ba ba su san ma rayuwa kuma gaba ɗayanta ko ta addini ko ma rayuwar ta yau da gobe amma abin da kai ci su ne za su rinka magana a madadin musulunci suna magana a madadin al'ummar musulmi da cewa su musulmi to ya kamata duk waɗannan ababai ne da ya kamata a lura kuma dai abin da muke cewa shine wajibin gwamnatocin mu a lokacin da muka ce ayi shari'a ba ma nufin cewa a bar ayyukan raya kasa ayyukan raya kasa suna cikin shari'a a gyara tituna din a gyara tsaro a samar da ruwan sha a gyara makarantu a koyar da matasa sana'a da aikin yi sannan kuma a tsayar da shari'ar Allah yanzu idan kawai gwamnati ta zo ta ce ta yi dokar kar a shagiya wannan ya ci da constitution kar ma ta sa mata suna musulunci kawai gwamnati ta hana shan giya a jiharta sai me ta hana karuwanci a jiharta sai me matar gaban kasa ma ta yi kamfe na hana trafficking din mata kasashen waje da aka kai su karuwanci to dan me ba za a hana ba kuma a jihohi sai me ka duk wannan ba mu da uzuri a wajen Allah ranar tashin kiyama tsakani da Allah ba mu da uzuri a wajen Allah a ranar tashin jihohi goma zuwa sha ɗaya suka shelanta aiwatar da shari'ar musulunci to amma matakin su daban-daban waɗansu kaza waɗansu kaza waɗansu kaza waɗansu kuma dama suna ne kadai amma dai babu ita a zahiri yadda za a gani sannan kuma da suka ki da da'awar ayyukan raya kasa din jihohin da suke ayyukan raya kasa din su nawa ne su ma ababen kidayawa ne ba su da yawa to anan gurin da ya kamata masu mulkin mu su sani cewa za su zama ababen tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama kan abin da suka sami ikon yin sa amma ba su yi ba saboda tsoro ko saboda wani abu na daban abin da ba ku da iko Allah ba zai tambaye ku ba akwai bambanci tsakanin waccan jiha da waccan jiha kowace jiha tana da matsaloli irin nata tana da kuma kaso na waɗanda ba musulmi ba irin nata wanda suke da karfi ko suke tsakatsakiya ko suke da rauni babu yanda za a yi kace da zamfara da kaduna daidai wa daidai babu yanda za a yi kace da kano da borno daidai wa daidai babu yanda za a yi kace da yobe wato ainihin da jihar bauchi daidai wa daidai ina fata an fahimta wace jihar za ka sama ko na wannan duk ba zai mantar da mu ba yunkurin da waɗansu gwamnonin suka yi a jihar zamfara an yi kokarin aiwatar da shari'a musulunci a matakai daban-daban ba wai ɗari bisa ɗari muke da'awar an yi ba amma dai an yi kokarin aiwatar da waɗansu al'amurra wanda ya kamata a ce ana haɓaka su lokaci bayan lokaci a jihar Kano an kwatanta wannan a jihar Bauchi kwana kwanan aka ce gwamnati da kansa ya dai tsaya da katafila aka rinka rushe gidajen giya kaga duk waɗannan waɗansu ababai ne na a zo a gani dab da azumin nan ba wai lokaci mai tsawo ba haka waɗansu jihohi dan za ka samu a kowannan kokarin da ba za to waɗannan ba za mu manta da irin wannan ba dai idan mun yi haka mun yi butulci amma fatan mu gwamnatin su ƙara himma su ƙara ƙwazo su zage dantse wato sama da wanda suke da shi a halin yanzu sannan a jihohi da dama akwai ayyukan ci gaba da waɗansu gwamnonin suka yi abin a nuna da kan yatsa ko harkar noma ko irin wannan magana ko bace alleviation wajen kokarin samar da sana'a da aikin yi ga uh, matasa da sauransu ko gyaran hanyoyi waɗansu jihohin sun yi nisa akan wannan amma mun riga mun san kuma akwai waɗansu jihohin ba har yanzu ba zero ne in ma akwai abin da yake ƙasa da zero to ƙasa da zero kuma mala'iku suna gani suna rikodin ubangiji ta'ala na gani kuma lalle lalle za a yi wa mutum hisabi akan ranar tashin kiyama mun tsaya a aya ta casa'in inda biyu wa haza kitabun anzallahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون زام تاسي تاسي سعين دعوكم بألتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم كنتم عن آياته تستكبرون بلجد ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وتبا في ذالنسي أبن كسا sama da wanda ya ƙagi ƙarya ya تعالى ma Allah ta'ala ya magana daga karan kansa amma ya jingina ya ce Allah ne ya ce bayan ko ba Allah ne ya ce ba wannan ba wanda ya fi zalunci a ban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay ko kuma yace an mun wahayi alhalin kuma ba a yi masa wahayin ba wato yayi da'awar annabta bayan shi ba annabi bane yana daga cikin da'awar annabta mutum ya fito karara yace shi annabi ne kamar yadda musulmatul kazzabi kamar yadda al-aswad al-ansi yayi kamar yadda sajah yayi kamar yadda muqtad ibn ubayd yayi da sauran waɗanda muka kissanto kissansu a takaice lokacin da muke cikin suratul ma'ida to kaga wannan da'awar annabta ce ta karara sannan yana daga cikin da'awar annabta a fakaice ba fitowa fili karara ba mutum ya kawo wani abu wanda ba daga Allah ba ba daga manzon Allah ba ya ce mutane su yi kuma shi ma wahayi ne ko ya ce Allah ne ya faɗa masa bayan ba shi ya faɗa masa ba ko ya ce manzon Allah ne ya bashi bayan ba manzon Allah ne ya bashi ba wannan bai ce shi annabi bane kai tsaye amma ya kawo wani abu sabo ya ce daga Allah kaga ya ce wahayi to kaga wannan shi ma da'awar ta annabta amma a fakaice a nan imam al-qurtubi ya wata magana mai ban kai sai na ga kamata in karanto mana ita yadda take cikin littafin yace wa min hadha namati man a'rada 'an al-fiqh as sunan wa ma kana alayhi as-salaf min as-sunan yana daga cikin wanda zai shiga wannan jeri duka mutumin da ya kawar da kai yake kokarin fahimtar addini ta hanyar karatu kuma yana ya tsanci sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanci abinda magabata suka rayu a kai cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina fa yaqulu kawai sai ka je ce waqa'a fi khatiri kaza ya ɗarsu a cikin zuciyata cewa a iya yin kaza a matsayin addini au akhbarani qalbi bi kaza ko zuciyata ta bani hadisi cewa ku yi kaza wato yadda gulatu sufiya suke cewa haddathani qalbi an rabbi wato zuciyata ta ruwaito min hadisi daga ubangiji na kai tsaye ka ji sanadin daga shi sai zuciyarsa sai Allah kai tsaye fa yahkumuna bima yaqa'u fi qulubihim sai su rinka yin aiki da duk abin da ya darsu a cikin zukatansu wa yadlibu alaihi min khawatirihim su rinka yin aiki da duk abin da rinjayen tunanin zuciya ne ya kawo wa yaz'umuna anna zalika bi safa'iha min al-akdari har su rinka cewa ai abin da sa zukatansu suke yi aman irin waɗannan ilimi da cewa yi kaza ka bar kaza saboda zuciyar ta tsarkaka ta zama tangararan min al daga dukkan wani datti wa quluwiha an al-aghyari kuma ba kowa a cikin ta sai Allah tsantsa da ka sai zanto duk tunanin su daidai yake da wahayi فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية dukkan wani ilimi kai tsaye daga Allah zuwa gare su sai ya bayyana a zuciyar. dukkan waɗansu haqa'iq na ubangiji sai kan sun ce ilimin sa ladunni ne abinda suke da ilimi ladunni ba koya suka yi wajen wani malami ba kai tsaye Allah ne ya sanar da su sun fi karfin su koya wajen wani malami da haka ɗaya daga cikin su yake aibatawa mai karanta alkur'ani ko mai karanta hadisi ko mai karanta fiqhu sai ya ce da shi akhadtum ilmakum an ulama'ir rusumi mayyitan anil mayyit wa akhadna ilmana an hayy alladhi la yamut sai ce ku kun koyi ilimin ku ne daga malaman shari'a malaman rubutu akan takarda sai sun rubuta su iya matacce ya ji daga matacce matacce daga matacce haka ko koyi ilimin ku amma mu mun koyi ilimin mu kai tsaye daga rayayyen da baya mutuwa wato Allah ya ko yake buna ala asrarul kulliyat wannan ke ba su damar su san sirrin dukkan waɗansu jumlatattun abubuwa a tattare wa ya'lamuna ahkamul juz'iyyat kuma su gane hukunce hukuncen al'amura a lallabe a fayyace filla filla fa yastaghnuna biha ana ahkami shari'a kulliyat sai kaga cewa wannan ma ya sa ba sai sun yi aiki da dukkan wani wajibi da ya tabbata cikin alqur'ani ko hadisi ba ba sai sun yi aiki da duk wani mustahabi da ya tabbata cikin qur'ani ko hadisi ba saboda suna da wani ilimi kai tsaye wanda ya sha bamban da na shari'a wa yaquluna sai kan suna cewa hadhihi al-ahkamu shar'iyyatu al-amma waɗannan hukunce hukunce na shari'a yi sallah yi azumi yi zakka kar kai sata kar kai kisan kai kar kai zina kar kai fashi kar kai menene inna ma yahkumu biha yuhkamu biha alal azabiya wal amma ana aiwatar da su ne akan wawaye gidadawa waɗanda ba a yi musu kasafi ba wa amma al awliya amma waliyyi wa ahlul khususi da ke bantattun mutane fala yahtaju tilka nusus ba sa wani bukatar manannafi na alqur'ani ko hadisi wa qad jaa bima yanquluna har ya zo ma cikin abin da suke hikaito wa juna istafti kalbaka wa in aftaka muftuna duk wani wanda zai ma fatawa a duniya kada ka karba sai ka tuntuɓi zuciyarka sai in karba in zuciya ta ce eh to karbi in zuciya ta ce a'a kyale masa kayansa wa yastadilluna ala hadha bil sai su kafa hujja da al cewa annabi qadr yayi zamani da annabi Musa kuma gashi annabi Musa na kan shari'arsa daban annabi Khadar na kan shari'arsa daban annabi Musa yana da ilimi ne na shari'a ilimin zahiri annabi Khadar suka ce yana da ilimi ne na batini ilimin hakika da akwai bambanci a wurin tsakanin hakika da shari'a suka ce a shari'atu lil awam shari'a ta gama garin mutane ce wal haqiqatu lil khawas amma hakika kuma take bantattun mutane ce suka ce dan haka da annabi Musa ya ga Khadar zai kashe rai sai ya ce a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad sai an nukura dan da shari'a yake aiki idan ka sai rai tsarkakakkiya ba tare da tayi laifi ba lalle ka zo da munkari da yaga zai huda jirgin ruwa yace akharattaha li tughriqa ahlaha laqad jitu shay'an imra da yaga ya hana garu faduwa yace laushi ita kasta alaihi ajra Saka ce da shari'a yake aiki shi yasa ya masa inkari amma khadir sai ba shi ansa da hakika ina ba an fahimta ni ne nace annabi khadir amma su a wajen su khadir ba annabi bane ba sun yi iyakacin kokarin su wajen tabbatar da cewa kadar waliyi ne me suke so su tabbatar da kashin wannan idan sun tabbatar da wali ta kasa to sai su ce maka ashe waliyi ya fi annabi matsayi wannan suke so su gina wali ya fi annabi matsayi kamar da daga cikin su yake cewa maqamun nabiyyin fil barzakhi huwaiqar rasuli wa dunal wali matsayin annabawa a barzahu kuwaikar abin kuwaikar rasuli wa dunal wali matsayin annabawa yana dan sama da manzanni kadan amma ko bai kai matsayi na wali ba wato yadda jeri yake wali na sama sannan annabi sannan murtali a kasa in ka yadda da wannan aqidar duk wani wali a duniya ya fi dukkan annabawan Allah da su. waɗannan manzanni kuma suna nan cikin su dan suka yi musu sai mutum ya fokusa sai ya raba wa mutane to amma ba za su yi wannan musu ba sai dai su musu to ta hanyar ta daban amma dan kaga maganar kurtubi ce maganar kurtubi ce ga nan mutum yana da dama ya ce ba haka kurtubi ya faɗa ba ina kawo shi daga bakina amma maganar ta kurtubi ce sai ce wai dulluna ala hadha bil qadr wa annahu sajana bima tajalla lahu min tilkal al ulum qadr ya kafa hujja ya wadatu da abin da ya bayyana gare shi na ilimi na badani amma kana inda Musa fa ruwan da abin da annabi Musa ya zo shi min tilkal al na fahimtar ta shari'ar sa sai kurkubi ya ce wa hadha alqawl zandaqatun wa kufrun aba sai na fasara da Hausa wannan abin da ya faɗa kenan wannan shine aljami li akamul qur'an na imamul kurkubi. ya mutu a shekara ta 671 bayan hijira yau muna 1425 shekara 100 nan waya ballantana ta alakanta shi da wahabiyawa a ce wahabiyawa ne a a ce ai izala ne yan zulzala ne Ga shi ne kurkubi. shekara ta ɗari bakwai ɗari shirin saba'in da ɗaya wato su yadda sufaye suke yayan uwa akwai sufiya da ake kira al-mu'tadilun waɗanda suke daidaitaccen ra'ayi cikin sufaye irin su Abdul Qadir Jilani irin su Sahal bin Abdullah Tusturi irin su Muhammad ah, ah, Al-Junayd bin Muhammad Al-Qawariri manya manya waɗanda an riga an san su da kansu suke cewa tariqatuna hadhihi madbutatun bil kitab was sunnah wannan ɗariƙar tamu a ɗaure take gam da alƙur'ani da hadisi sai ce wa mallam ya yaqra Alƙur'ana duk wanda bai karanta Alƙur'ani ba wa yaktubil hadisa bai rubuta hadisin manzon Allah ba wa yatafaqqa bai karanci ilimin fiqh ba fa laysa minna baya cikin mu to kaga waɗannan al-mu'tadila cikin sufiyya ke waɗanda suke daidaita su akan tabarki ba sa kaucewa qur'ani ba sa kaucewa hadisin manzon Allah ba sa kawo bid'o'i amma al-ghulat cikin sufiya su ne waɗanda su kawo wani abu su ce ya fi alqur'ani su kawo wani abu su ce ya fi hadisin manzo Allah karshe ba su ce su suna da hakika ba ruwan su da shari'a to irin wannan su ne kurtubi ke magana kan su a nan kuma akan su kullum muke magana lokacin da muke magana akan sufani duk wanda yake son sofancinsa ya sami gindin zama shine sai ya tsaya inda waɗancan na asali suka tsaya babu ƙari babu rage amma sai mutum ya zo ya shiga inuwa sai ya ƙara mata faɗi ya kai ta inda bai kai ta ba kaga wannan shi yasa ba za mu taɓa yarda da su ba ko ba haka ba to kaga wannan dai maganar kurtubi ce ba wani ba wahabi ba ba kaza ba ba kaza ba da haka dai ya kamata a yi hatar bai halatta wa mutum ya kawo wani abu ya zo ce ya fi alqur'ani ko ya kawo wani abu ya zo ce ya fi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji yace wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'a wa man qala ta unzilu misla ma anzalallah daga nan sai kuma wanda yace zan saukar da irin abin da Allah ya saukar to wannan shi ma yana daga cikin manyan masu laifi yayi da'awar saukar da irin abin da Allah ya saukar na wahayi Allah ya ce walau tara'ibu zalimuna inda a ce zaka hango yayin da azzalimai fi ghamaratil mauti cike cikin magagin mutuwa ghamarat jam'i na al-ghamratu wal ghamratu ash-shiddatu ai fi ghamaratil maut fi shada'idil maut yayin da suke cikin wahalhalu na mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun shimfida hannunsu akan su ma'ana suna dukan su kenan walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa adhab al hariq suna cewa akhriju anfusakum ku fito da ranku da kanku al yawma tujzauna azab al huwan a yau kan za a yi muku sakamakon munin azaba azaba ta kaskanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq saboda irin abin da kuke faɗa game da ubangiji wanda ba na gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kun kasance kuna girman kai game da ayoyinsa inda za ka gansu a cikin wannan hali to da kaga abin mamaki da kaga abin al'adabi da kaga dan adam cikin hali na kaskanci wanda yafi karfin a siffanta maka shi to wannan abin da aya take nufi da haka muna ƙara jaddadawa cewa mu'tadila daga cikin sufiya suna nan an riga an san su irin su Abdul Qadir Jilani da sauran da lissafa duk da haka malaman suna abin da suke cewa waɗannan mutane daidai suke ta fuskar ɗabi'arsu da halayyarsu da abin da su amma da za su danganta kansu zuwa ga sunna ya fi tsafta saboda su danganta zuwa ga sufanci duk da cewa su sufancinsu ba irin na sauran bane ba amma dangantuwa zuwa ga sunna shi ne ya fi gata saboda dangantuwa zuwa ga sufanci lafazin da baya da asali daga bakin manzon Allah inda za a kawo maka duk hadisan manzon Allah a tare maka su gaba daya dukkan wani littafi na hadisi ba inda za ga kalmar sufiya a harshen manzon Allah amma za ga lafazin sunna ba iya kamar ba an sunnati falaysa minni alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin taraktu bikum ba in tamassaktum bi ran tadlum badi aw bil kitab wallahi wa sunnati zaka yi ta ganin sunna sunna sunna shi yake mai bituwa to zai fi tsafta da zaka kan su wannan sunan don haka ba su da wani aibu da za ka faɗa a cikin maganganunsu ko ayyukansu galibin maganganunsu galibin ayyukansu sai dai wancan sunan kawai tasmiya dan wanda wannan la tadurru amma da za su ce suna da ya fi tsafta sallatin ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء بما كنتم ita بنجي سي ولقد جئتمونا فرادا الان تاسي كيما zai تي hakika كون mana منا dai داي كما خلقناكم awwal marra kamar irin yadda muka halicce ku a karan fari dai dai ba ranar da aka haife ni da kai ba kila an riga haihuwar ka sannan ni ko ni sannan kai ba ranar da aka haifi dukkan duniya ba akwai bambancin shekaru akwai bambancin watanni da lokutan haihuwa ji ita haka ba rana ɗaya kuma duk za a mutu ba wani zai riga wani mutuwa shi ne lakar ji ita muna farada kun zo mana tsaye ɗai wannan magana ko dai a farfajiyar kiyama ko kuma a'a a barzahu bayan ɗan adam ya mutu kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku a karan fari wa taraktum ma mara a zuhurikum kun baro abinda muka ba ku shine ma ku da abinda muka muka ba ku fi wara wara'a zuhurikum a bayan bayan وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء har yanzu ba ma ganin shufa'a'akum waɗanda kuka riya cewa za su cece ku alladina za'amtum annahum fikum shuraka waɗanda kuka riya cewa wato ainihin su abokanan tarayya da za su cece ku a wajen Allah yau kuma ba ku tare da su laqad taqatta'a al dangantaka da ke tsakaninku ta yanki laqad taqatta al-qurbu bainakum kusanci da ke tsakanin ku ya riga ya yanke daga lokacin da kuka mutu kowa ya kama gaban ko kuma laqad taqatta bainukum a wata kira sai zanto bainu wato shine ainihin fa'ili din ke wato dangantaka ta riga ta yake wa dalla ankum ma kuntum tazumun irin abin da kuke riyawa yau kuma ya fata ya bar ku kun ce wani zai cece ku an tashi a farfajiyar kiyama ba ku bai shi ba shi ma yana ta kansa hmm. tsammanin ku shine zai kai ku gaci sai aka tashi shi ma sai kuka jana nafsi nafsi nafsi nafsi ta kai na nake ta kai na nake to mutumin da yake ta kai shi ina ina shi ina kai kenan to shi yasa kuskure ne daga nan gidan duniya ka rike wani mutum ka ce shine zai cece ka wanda za ka rike a matsayin mai ceto to shine wanda yake da tabbas din cewa zai ceto to waɗanda suke da tabbas a ajin fara na ceto su ne annabawa da mursalai ba ma dai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ulul azmi min rusuli sannan kuma salihan bayi to kaga waɗannan annabawa da mursalai sanannu ne kamar da qur'ani ya bada bayanin wasu daga cikin su amma salihan bayi ba zato ne sai dai kai zaton wane salihin bawa ne wali ne amma ba ka da tabbas dari bisa dari in ba wanda nasu ya tabbatar ba yanzu zai iya rantsewa in rantse da alqur'ani in rantse da dukkan asma'ullahi al-husna wallahi tallahi sayyidina abubakar waliyin Allah haka umar haka usman haka ali bin abi talib haka sa'ad ibn abi waqqas ina ba zan ka haka jabir dan abdullahi haka dukkan waliyan Allah dan me wannan gaba ɗayan su da aka jero su an ce radiyallahu anhu wa radu anhu kaga daga an gama amma duk wanda ya biyo bayan su ba su ba imam malik yace sai an sa masa wani layi sai ya shiga karkashin kalmar wallazina tabauhum bi ihsanin sai in ya bi bayan su da kyautatawa da ihsani bai kago wata aqida ba doriya akan tasu bai kago kirkiro wata ibada ba doriya akan tasu abinda suka faɗa na aqida shine aqidarsa abinda suka aikata na aiki shine aikin sa wuridi irin nasu salati irin nasu ba kari ba ragi to ya zama wannan ganin tabawun bi sani amma wanda ya kago sabon salati wanda ya kago wata ibada wanda ya kago wata sallah raka'a 100 ko raka'a 200 fa ke lalatul nisfu min sha'ban to wannan ya fi ihsani kenan wallahi bi bisri insan da haka gudun da cikin radiyallahu anhu wa radu anhu ka'idar shine wallahi ta ba'u duba tafsir ibnu kasir da kyau kuma duba maganar imam malik ibn anas da kyau in kai dan malikiya ne dan asali kar ka fita daga gida duba mai imam malik ya faɗa wannan wallahi na tabauhum bi ihsan na'am ina ba da fahimta to da haka ke bin tafarkin waɗancan mutane na gari ta yadda mutum ba zai ƙara ba ba zai rage ba akan abin da suka tsora to wannan shine abin da ake bukata amma dukkan mutumin da ya kama wani wanda yake yace kawai zai cece shi ba nasi ne ya tabbatar maka da zai ceto ba zato kake masa kaga da'awar ka zai ceto wannan da'awa ce take bukata hujja kuma da'awar cewa kai zai cece ka kaga wani rece ne kuma akan wancan da'awar abu guda biyu ka hada na farko ka ba shi daman ceto na daike na biyu kuma ka sa kanka cikin waɗanda zai ceta kowace ɗaya daga cikin da'awar nan tana bukatar dalili wadda awi malam ta kuma alaiha bayyanatun ba abna'uha iya ka zama da iyi ma'ana mai da'awa idan baka da hujja to sai mutum ya kawo hujjarsa akan wannan zai ce sai kuma ya kawo hujjarsa kan cewa in an zo shaitan haddace za a ce manzo Allah zai tattaro da wadansu kamar da hadisi cikin bukhari har cikin muslim zai tattaro da wadansu cewa yana son a cece su Allah madaukakin sarki ya sa malaiku su ya banda wadannan manzo Allah ta ga saboda me suna cikin mabiyana a ce baka san me suka kirkiro ba bayan ka sai manzo Allah ce fasuhuqan fasuhuqan fasuhuqan idan haka ne ai nesa da su ai nesa da su ai nesa da su to ba za Allah zai ce tun dan suke na dakatar da su haka wace ka dauka ga wani shehi zai ce ka kan tsaye da haka ka'idar shi ne ba zai ce ka ba sai an bashi izini zai iya wa zai ce to amma kai ba a bada izini ya ce ka ba ina ba za mu fahimta zai iya wa wato ainihin kai din ne ba ka cikin waɗanda aka yarda da su da haka ba a bai dai ce ka ba kuma zai iya wa ka cancanci a ce ka amma shi baya cikin masu ce ɗaya daga cikin biyu na iya faruwa ka ta tantance a cikin ka baya cikin masu ceto a'a kai shi an ba su dama ya A amma kai baka cikin kuma waɗanda aka da a cece su to kaga tun farko me ya kamata yi. tun farko sai ka tsaye da tauhidi garau babu shirka ka tsaya kan suna ba bid'a ka tsaya wajen ayyukan da'a ba ka sakan wa zuciyarka akala ta kai ta kawo wajen ayyukan sako ka tsaya kan ayyukan da'a wannan shi ne abin da ake so fata kullaha mafatatu ba ta aka mutum ya zama mala'ika ba amma ya saddadu wa qaribu an gane ko wa abshiru wa ta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-duljati da manzo Allah ya saddidu a kusanci daidai qaribu a ƙara matsawa ana laliban daidai ɗin. wa ku rika sa rai yayin da kuke bauta kar ku tsammani wa ta'inu ku ribaci waɗannan lokuta guda biyu lokacin da da faɗuwar rana da yake da sanyi wanda galibi matafiya shi suke amfanuwa da shi wajen cinye tazarar tafiya da kuma lokacin safiya galibi matafiya cikin sahara akan raƙuma shi suke amfani da shi wajen cinye tazarar tafiya kafin rana ta yi raƙuman su su kasa ko dawakin su ku yi amfani da wannan wajen ibada wa shay'in min ad-dulja da wani lokaci na ragowar dare bayan haske ya fara zuwa na alfijir shi ma ku yi amfani da shi wajen ibada da zikiri da karatun alqur'ani da qiyamul layli da tahajjudi abinda maza Allah sai idan mutum ya kama wannan hanyar to shikenan maza Allah sai alqasd alqasd tablugu ku dai ku tsaya a tsakiyar hanya za ku isa ku dai ku tsaya a tsakiya cik ku tafi a tsakiya a miƙe amma da ka bi dama ko ka bi hagu alqasd alqasd tablugu eh, ku tsaya a tsakiya ku tsaya a tsakiya kar ku bi gefe tablugu za ku isa menene ma'anar ku tsaya a tsakiya kan sunna ba ku da ake kan sunna tak za a Allah gane da mu ubangiji ta alayati wa taraktum ma qawwalnakum mara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta alhaqum takasur Kala sannan sai yace li yaqul ibn adama mali mali dan adam yana ta cewa dukiya ta dukiya ta ko kuma la yaqul ibn adama mali mali dan adam yana ta cewa dukiya ta dukiya ta yace wa halaka ibn adama min malika illa ma akalta fa afnait kana da wani abu ne cikin dukiyarka in ba abin da ka ci ba ka karar da shi aw labista fa ablait ko kuma abinda wato ainihin ka sanya a matsayin tufafi ka mayar da shi tsumma saboda yau da gobe aw tasaddaqta ba amdayt ko kuma abinda kai sadaka da shi ka zartar ai dukiyar ka ɗaya daga cikin uku ne abinda ka ci ya zama taki a cikin ka kai ma kai ka fitar da shi ka samu kwanciyar hankali abinda ka sanya ya zama tsumma saboda yau da gobe dole za ka zo ka jefar wata rana ko abinda kai sadaka shine tabbas din dukiyar ka wannan ita ce dukiyar ka amma ba wancan wanda ka abin nan bar sauransu sai Allah ya إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون خالق إصلاح الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقديم العزيز العليم وبنجد إن الله خالق الحب والنوى lalle Allah ta'ala shine wanda ke tsaba kwaya wannawa da kwallo na ɗan itace alhab wato dukkan dangin kwaya kamar gero kamar masara shinkafa alkama da sauran dangin kwaya ubangiji ne ke tsaga abin nufi shi ke fitar da tsiro din sannan ya tsaga wannan tsiro din zangar da ya ta fita kwayoyin su zo a jiki shine falikul haddi wannawa sannan ubangiji ala da ke halittar annawa dukkan wani ɗan itace ma'abucin kwallo a ciki kamar mangoro akwai kwallo a ciki kamar lemo akwai kwallo a ciki yan kanana kamar dabino akwai kwallo a ciki ma'ana dangin kayan ci da dangin kayan marmari da Allah ne ya samar da su shine ma'anar faliqul habbi wannan yukhrijul hayya min al-mayyit shi ke fitar da rayayye daga cikin matacce wa mukhrijul mayyit min al-hayy kuma shi Allah na tatso dare daga cikin yini ya kuma tatso yini daga cikin dare kaga dukan su kowanne kishiya ne daga kishiya ina fata an bayyana shine yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy ذلكم الله فأنا تؤفكون zalikum Allah mai waɗannan ayyuka shine Allah daya ɗayan da bai da abokin tarayya fa anna tufakun ta yaya ake kautar da ku daga tafarkin sa daga yi masa da'a daga bautata masa shi kadai falikul isbahi ubangiji ta'ala shi ne mahalicin wato sanyin safiya ko shi ke kawo hasken safiya da al-isbahu da as-subhu da as-sabahu duk yana nufin safiya ko haske na safiya bayan gari ya riga ya waye falikul Isbar, Allah ne ke ta duhun dare ta hanyar kawo hasken safiya wa ja'ala al-laila sakana kuma Allah ne ya sanya dare ya zanto lokaci na samun hutu ko natsuwa lokaci ko wuri na samun natsuwa wa wal qamar sannan kuma shine ya sanya hasken rana da muke gani kuma shine ya sanya haske na wata da muke gani husbana dukkan suna tafiya kuma a lissafe so nawa rana take fitowa a shekara a wata a kididdige yake a wajen ubangiji so nawa farin wata ke fitowa a kididdige yake a wurin ubangiji a yau wani titi rana ta bi gobe wanda rana ta bi da a kididdige yake a wajen ubangiji a jiya a wani masauki wata yake cike daga cikin masaukai na wata a sararin samaniya a yau wani masauki a gobe wani masauki daga farkon wata zuwa karshen wata duk a kididdige yake a wajen ubangiji an gane ko wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al ayati liqaumin ya'lamun ma'ana ubangiji da Allah sun ya su dan ya zanto an ji dadin yin lissafi su dare da rana kuma wata da kuma wato ainihin rana ke zalika taqdirul aziz al alim wannan fa shine kaddarawar al aziz mabuwayi cikin lamurransa sannan kuma al alim masani wanda ba abin da ke gadarsa yayin da duk ubangiji ta'ala yayi magana rana da wata yayi magana yini da kuma dare galibi yakan kawo siffar al'izza da kuma siffar al'il cikin suratu ya yace wa ayatul lahumul layl naslaqu minhu an-nahar fa idahum muzlimun wash-shamsu tajri laha dhalika taqdirul aziz al-alim kaga al-aziz kuma al-alim kamar yadda falikul isbahi waje a lallai da sakanan والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم هذا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم آه. كل وقت ما اتوا مجانا رانا وتا دري يني سيأجي مجانا العزة سيأجي مجانا العلم العزة شيني شكر ملكي شكر ايكو جيد إساءة mai wannan shi ne ke iya kawo duhun dare ko rana wanda bai isa ya ji da isa bai na zai iya kawo duhun dare ko rana abin nufi duk wanda ba iya kawo duhun dare ko ya kawo hasken rana bai kamata ma ya zama ji da isa ba yau me isa ina ba za fahimta wanda ya kamata ya nuna ji da isa lahul kibriya uke nan fi samawati wal ard shine Allah ta'ala shi kadai shine zalika taqdirul azizul alim aya ta gaba وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو sanya muku taurari a sararin samaniya waɗanda kuke ganin su a cikin duhun dare waɗansu daga cikin su as tabbatattu a wuri ɗaya suke a tsaye tik ba sa kaiwa da komowa waɗansu kuma daga cikin su as-sayyara masu gudana su kai su komo to sun waɗanda suke gudana su kai su komo su kuma iri biyu ne akwai wanda motsin su su yi sama ne su yi kasa su yi sama su yi kasa akwai wanda kuma motsin su su yi gaba ne su yi baya ba sama da kasa suke abin da ya bada sha'awa idan mutum yana kallo kallo na ɗaukar izina a cikin duhun dare lokacin da taurari suka fito ja'ala lakum an-nujum shi ne ya sanya muku waɗannan taurari lita tahtadu dubi, fi zulumatil barri wal bahr domin ku samu shiriwa da su a cikin duhun dare wato lokacin da kuke kan fako da kuma duhu na cikin teku duhu na dare yayin da kuke wajen teku idan mutane sun bata sun yi demuwa idan a cikin su akwai mutumin da yake da izina yake lura da taurari da kaiwa da kowa wasu akwai yanayin taurarin da motsinsu da kaiwa da komowarsu zai iya sa ka tantance ina ne alƙibla take ina gabas take ina yamma take ina kudu ina arewa don ka san hanyar da za ka bi ka je garin sannan kuma idan kana cikin teku kaga dama ai ka rasa ma ina ne gabas da yamma ko kudu ko arewa yayin da mutum ke cikin teku to taurari din ne idan mutum yana da ilimin taurari shine ke ba shi damar ya iya gane ina zai bi ya iya gane direction din da zai bi Allah ke lita ta dubi hafi zulmatil bari wal ba to da wannan ne malamai suke cewa ilimin taurari iri biyu ne akwai ilimi na taurari wato na ƙoƙarin amfanuwa da kaiwa da komowarsu motsinsu don mutum ya gane ina alƙibla take ina gabas ina yin ko kudu ko arewa sannan kuma da wannan ya gane cewa mai ya rage na awanni ake tsammanin gari ya waye sannan yanzu awa nawa da faɗuwar rana sannan kuma ya gane idan ya lura taurarin da kuma kadawar iska me ake tsammanin za a tashi da shi na zafi ko sanyi ko ma kowane irin yanayi a gobe a jibi da kuma gada wannan ilimi ne mai zaman kansa kuma shari'a musulunci bata su karo da shi ba bambanci kawai shine yayin da musulmi ya dauki izina ya lura da waɗannan kadawar taurari a sakamakon ilimin da yake da shi na wannan babi zai iya hasashen gobe za a yi sanyi za a yi zafi akwai tsammanin ruwan sama akwai tsammanin kaza amma sai ya kara da kalmar insha Allah ina ba an fahimta domin abin nan da kake gani asbab sabubba ne da Allah ya sa zai iya sa su da ya sa su kaza ta faru amma ga wani lokacin ga sababin ya faru amma abin bai faru ba haka tana iya faruwa kaga abu da alama na faruwar kaza shine kaza to wannan alamar wani lokacin za ta faru kaga abin ya faru wani lokacin alamar ta faru kuma abin bai faru ba to bambanci tsakanin musulmi mai wannan ilimin da wanda ba musulmi ba shi musulmi kullum zai rabba abin da ila da da wato kudura ta ubangiji da mashi'a ta ubangiji zai kulla alaka tsakanin ganin daman ubangiji da mashi'ar ubangiji game da faruwar da al'amura wanda ba musulmi ba kai tsaye kawai zai ce za a yi ruwa gobe iska za ta kada tana da saurin tafiyar kilomita kaza za ta da kaza za a yi guguwa a waje kaza shi ba ruwa da isa Allah wani lokacin abin ya faru wani lokacin bai faru ba to wannan ba bokanci bane ba ilimi ne ga wanda yake da kimiyya ta sararin zamaniya zai iya samunsa wanda ya karanci wannan babu bangare na biyu na ilimin taurari waɗanda suke lura da kaiwa da wani tauraro don tantance nasararwa ne ko faduwarwa ne ta aiwa ne an haife shi lokacin tauraro na cikin masauki kaza da haka irin arziki ne gidansu ko zai sa'a aiwa ne an haife shi ko ya yi aure ko ya saka jari ya sai hannun jari a kamfanin kaza Da yadda lokacin tauraro na masauki kaza ko wannan bokanci shi manzan Allah ya tabbatar da kasantuwarsa bokanci da kuma rashin halittinsa a wata rana daga cikin raneku na sulhul hudaybiya Maza Allah ya kwanta barci da daddare sai aka yi ruwa da asuba da manzan Allah ya tafi sai yake ba da bayanin cewa ubangiji ta'ala ya ni'imta mu da ruwan sama ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma da kansa ya ce bayi sun waye gari sun zama kashi biyu akwai wanda waye gari sai an yi mana ruwa saboda falalar ubangiji to wannan ya yi imani da Allah ya kafirce wa tauraro akwai kuma wanda ya waye gari yana mai aqidar cewa an yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza da ya to wannan ya waye gari yana mai kafircewa Allah yana mai imani da tauraro to kaga nan gurin danganta arziki ko rashin arziki nasara ko rashin nasara ga fitowar wani tauraro ko dan an haifi wani a ciki ko yayi wani abu a ciki ko yayi aure a cikin wata kaza a ce wannan shi zai kawo arziki ko rashin arziki to wannan bokanci ne bai halatta amma amfanuwa da kaiwa da komawa wani tauraro dan tantance lokutan sallah dan tantance kalanda tsara kalanda wannan yana daga cikin abin da a iya fahimta sa karkashin nasoshi na shari'a musulunci bai cika da shari'a ba وهو الذي جعل لكم النجوم ba. بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وبنجد تعالى من ربي ayoyi. ga mutanen da suke da sani wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida shi Allah ta'ala ne wanda ya halicce ku daga rai daya rai daya din nan shine annabi Adam alaihi salam fa mustaqarrun wa mustawda wato daga cikin ku wato fa mustaqarrun wato ya yakan ajiye ku a mustaqar wato wani matabbaci wa mustawda da kuma wani mazbi al mustaqar wato makan al istiqrar kenan al mustawda makan al istida idan an ce al istida ajiya kenan wato kaga mustaqar matabbaci wato gurin zama kenan al kuma gurin ajiya to ubangiji ta'ala ya halicce ku daga rai daya to kuma sai kuka taho akan wannan zangon akwai zango wanda ake kira mustaqar matabbaci akwai zango da ake kira mustauda wato wurin ajiya ina ba za mu fahimta to malamai sun yi safani menene mustaqar menene mustauda waɗansu malamai suka ce mustaqar wato mahaifa kenan dan shine matabbaci na dan adam amma mustauda wato ainihin wurin ajiya shine tsato ko ka ce gadan bayan ɗa namiji inda nan mani ke biyowa ko da ke akwai magana kan cewa shin maniyin ɗa namiji a ina yake a cikin jikinsa shin yana gadon bayansa ne ko yana ƴaƴan marinansa ne ko yana cikin ƙwaƙwalwarsa wannan wani abu ne wanda kuma likitoci suna ahlul zikiri sai ku je ku tambaye su amma dai galibi Alƙur'ani yana magana akan gadon baya to amma ko bincike na zamani ya nuna ba a gadan bayan ba dugon maniyi din yake yana cikin marena to amma akwai waɗansu na'urori da jijiyoyi da suke saduwa da juna da tuntuɓar juna duk lokacin da ɗa namiji ke tarawa da ƴa mace zai rilizin zai fitar da maniyinsa to akwai tuntuɓar juna tsakanin gadon bayansa da kwakwalwarsa sannan marena din su iya bayar da wannan ɗigon mani ɗin wanda da shi ake halitta ina fata an fahimta wannan dai kamar da na faɗa ku je ku tambayi likitoci amma dai abinda duk suka faɗa bai ci karo da abinda alqur'ani ya tabbatar ba galibi malamai sukan kafa hujja daga dan baya saboda ya farzu min ni sulbi wattara'i to amma akwai wata doguwar lacca da naga wani likita yayi wato a Riyadh ta bani sha'awa kwarai da gaske ba zan iya haddasu duk abin da ya faɗa ba amma tana da ban sha'awa wato yana ɗaya daga cikin mutane yan baiwa a duniya a yanzu a duniyar yau na farko dai yana da masters akan harshen larabci yana da PhD akan tafsiri sannan kuma gashi medical doctor ya gabatar da paper a jami'o'i da dama visiting professor ne a waɗansu universities manyan manyan na duniya kuma ga shi a bangaren tafsirin alkur'ani a bangaren harshen larabci a bangaren hadisi wato ya abin nan da yawa kwarai da gaske a takaice dai almustaqar shine mai mahaifa almustauda shine mai gadan baya haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce fa mustaqar wa mustauda abinda ake nufi da almustaqar inda kake raye garin da kake a cikin duniya kenan almustauda kasar da za a binne ka bayan ka mutu kenan ina fata an fahimta al-mustaqar idan zaman ka kaga ba lalle bane inda ka rayu ka zauna kuma yanzu anan zaka mutu kila sai mutum ya je wuri ya mutu a can mutu to shine mustaqar wa mustawda waɗannan maganganu duk ba sa cin karo da juna wadansu malaman suka akkata qadiyya din suka ce al-mustaqar shi ne wato ainihin a duniya din kenan al-mustawda kuma cikin kabari haka dai maganganu na malamai daban-daban ko aka san wancan ko wancan amma ayatu za ta kunshi ma'anarsu kada fasalna ayatu qaumin yafqahun Allah ta mun rarrabe ayoyi ga mutanen da suke hankalta wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an shi Allah shine ya saukar da ruwa daga sama ya saukar da ruwa daga cikin girgije fa akhrajna bihi nabata kulli shay sai muka fitar da tsiran kowane irin abu a sanadiyan wannan ruwa din fa akhrajna minhu khadiran a sanadiyan wannan tsiro kuma daga cikin tsiro din kai sai muka fitar da abin da yake kore shar sa mai ban sha'awa nukhrij minhu habban mutarakiba shi wannan koran da muka fitar kuma sai mu fitar da kwayoyi masu hawa da juna dangin kwaya masu hawan juna a jikin zangarniya daya kaman gero kaman dawa kaman masara da sauran dangin kwaya wa minan nakhli amma daga cikin itacen dabino kuwa min tal'iha daga hudarta qinwanun daniya akwai dodo na dabino idan an ce dodo wato shine abin da yake dauke da adadi na 'ya'yan dabino ku sa masa dukkan sunan da za ku sa masa da amma kun bai tsime nake nufi shine qinwan da larabci qinwanun daniya akwai dodo da yake dauke da adadin ƴaƴa na dabino tunda shi ba zangarniya bace zangarniya shine kaman gero wanda za ka dogon kala ne ga kwaya kwaya wajen ɗari ruwa a ciki amma dabino kuma sai dai kawai ganye ganye ne amma ga abin nan nabi haka to shine qinwan daniyatu wato dumbuje kenan ko wannan hausa sakwata sai na eh to sai kusanci kuma zai to shi kenan dai mallam abubakar ya ce dunguje ko dodo ko dunguje kai numanun daniya wato dodo daniyatun makusanci da kasa wanda yake na dab da kasa wato zaka iya kariyo shi ko zaka iya tsinko shi wa jannatin min anabi akwai kuma su gonakin na inabi da muka fitar muku a cikin kasa wa zaitun ga kuma itacen zaitun wanda yake tsansa yayi amfani ko sa yayi amfani dan ba mai mai amfani a jika irin mai na zaitun da ko mai na habbatu sauda war rumana da kuma ɗan itace na rumman dukkan su waɗannan zaka same su mustabihan wa ghairu mutashabih masu kama da juna amma kuma ba masu kama da juna ba wasu irin magana ce wannan masu kama da juna ba masu kama da juna ba abin nufi masu kama da juna wajen gani ko reshar amma ba masu kama da juna ba wajen ɗanɗano ina ba za mu fahimta masu kama da juna kasancewa dukkansu daga ƙasa suka fito ba masu kama da juna ba wajen amfani a jika wani kayan abinci wani kayan marmari wani magani ina ba zan fahimta wani sha ake wani ci ake wani ɗanyensa ake ci wani sai an dafa wani a gasa wani a soya wani a yi kaza shine mustabihan wa ghayr mustabihan unzuru ila samari ku rinka kallon ɗan itacen idza asmara yayin da yayi ƴaƴa wa yan'ihi da kuma lokacin da ya nuna akan ce yana'a yayni'u ko yayna'u yan'an al yan'u wato shine nuna haka akan ce aina'a yuni'u kaga ismul fa'il fa huwa muni'un amma yana'a yayni'u fa huwa yani'un al yan'u shine an nudju nunassa unzuru ila samari ita itacen ku kalle shi mana idza asmara yayin da ya yaya wayan yan'i kuma ku lura da shi idan ya nuna idan yayin da ya ɗan kafin su nuna aya ta cikin ayoyin Allah bayan ya nuna wata aya ta cikin ayoyin Allah inna fi zalikum al-ayat lalle a cikin abin nan da aka hikaito muku laayatin akwai ayoyi liqaumin yu'minun ga mutanen da suke imani da Allah to ina ga saboda lokaci yadda ya sai mu dakata haka abinda muka faɗa zama dare Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya kai mana da dama daga cikin yan uwa da suka yi wasiku ta hanyar waya na gani na gode Allah saka musu alheri da yadda suka haɗe na gata alkhairi na gode amma ku ya guri ba zan iya ba su ansa daki daki ba haka a rubuce saboda yanayin lokaci da kuma sauran dai matsaloli Allah taimaka mana assalamu alaikum